jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau kuma 24 ga watan sha'aban hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 433 wanda ya daidai da sha hudu ga watan julai miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2000 da goma sha biyu gashi kuma Allah tabaraka wata Allah ya sake mai shemu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba muna karatu ne cikin littafin bulugul maram min adillatul ahkam in ba ku manta ba muna cikin kitabus siyami ko jiya mun yi bayanai dangane da hadisin dan abbas mai ƙara nuna cewa shaidar mutum guda ga watan azumi ta halatta sannan yan an ka gane shugaba na musulunci adda haƙƙin a faɗa mai shi kuma sai ya ba da sanarwa sannan da hadisan hafsa wanda ya nuna cewa azumin farilla dole ne a niyyarsa gabanin bullowa alfijir wanda adda niyyar yin azumin farilla bai yi niyya ba alfijir ya bullo to wannan azumin babu shi sannan da hadisin aisha shi kuma wanda ke nuna azumin nafila ya halatta ko da mutum ya waye gari ba tare da niyyar azumi ba matuƙar dai bai ci komi ba bai yi wani abu da ke cikin abubuwan da ke kare azumi ba ya halatta da rana ƙarin mutum ya ɗauki niyyar azumin nafila sai ya ci gaba sannan kuma wanda a ɗauki da azumin nafila ya halatta gare shi ko babu uzurin komi ya karya shi baya da laifi wurin Allah sannan daɗa sai mun ka tuƙe da hadisan sahal ɗan sa'ad da kuma hadisan abu huraira wanda yake dukkansu suna bayani ne <clears throat> game da falalar buɗe baki da kuma gaggawa buɗa baki ina tsammanin nan mun ka ajeje ko to yau da yarda Allah za mu tashi hadisan anas yace wa an anas ibn malikin radiyallahu anhu ƙala, ƙalar rasulullah sallallahu alaihi wa sallama saharu fa inna fi sahuri baraka muttafaqun alaihi jiya mun yi bayani dangane da falalar buɗe baki ko annabi ya ce a mutane ba za su gushe ba suna tare da alkhairi matuƙa suna gaggawa buɗe baki kaga ga buɗe baki an so gaggautawa to yau kuma sai bayani game da sahur ya ce an karɓo daga anas ɗan malik yarda allah tabbata gare shi ya ce manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce ta saharu ku yi sahuru fa inna fi sahuri barakatan lalle albarka ta tabbata ga yin sahur akwai albarka ga sahur to kaga nan malamai sun kace wannan hadisin muna eh, fahimtar falalar yin sahur sahur shine abincin da mutum ke ci da jijjihi lokacin da zai ɗauki azumi kamar yadda buɗe baki shi ko abincin da mutum ke ci da yamma in lokacin azumi ya ƙari kaga ashe waɗannan biyu duka suna daga cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam da buɗe baki da sahur to annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci al'umma ce da yin sahur sai malamai sun ka ce wannan umarni da annabi ya yi cewa ta saharu ba umarni ba ne wani irin umarni ne umarni ne na wajabci ko ko na mustahabbanci wasu malamai sun tafi akan wannan umarni ne na wajabci amma dai jamhuri sun tafi akan cewa wannan umarni umarni ne na mustahabbanci ma'ana yin sahuru ga al'ummar manzon Allah mustahabbi ne ba dole ba kuma wannan ra'ayin shi ne mafi kyau to sai annabi ya gama umarnin da falala da faɗin dalili me a dalilin da ya sa manzon Allah ya wa al'umma ta umarni da yin sahuru sai ya ce fa inna fi sahuri barakatan lalle albarka ta tabbata ga abin ga sahur sahur ku diba ga kalmar sahur sinun din nan fataha ya sa mata ko damma fataha ko madalla domin ana karanta shi bangare biyu ko kawasinun fataha ka ce as-sahur ko kuma ka yi mata don ka ce as-suhur suna da bambanci ko ba su da da as-sahur da as-suhur in wasu wasi nan fataha ko ka yi mata don suna da bambanci ko ba su da suna da bambanci in ya zan as-sahur shine shi abincin wanda ake ci na sahuru shi abincin shine as-sahur bi fatahis sini in ya zo da damma kuma a suhur to shi aikin shi yin sahur din shi aikin shi ne suhur kama alwadu da alwudu ko ka samu wawon din nan ta wudu damma ko kai mata fataha ba mun shi ba babu wudu ina bulugul maram na wannan littafin kuma na yi muku bayani to irin ta ne wannan in yazan alwadu bi fatihil wawi su ma'ul ya yatawadda'u bihi ruwa wanda yake alwala shine alwadu bi fathil kamar na as abincin da yake ci shine as-sahur to haka wurin alwala ruwan da yake alwala su ne alwadu amma in kawwa wawan dinnan don ma kace alwadu to ita alwala ita aikin to shine nan sai annabi ya ce fa inna fis sahuri barakatan lalle albarka ta tabbata ga abincin nan na sahur shi abincin abinci ne mai albarka ina fatar kun fahimta kamar yadda annabi ya faɗi ƙwalan ƙwalan cikin wani hadisi ya ce wani sahabi ta'alau ila ta'amikumul baraka ku taho zuwa ga abincin ku mai albarka sun zo sun iskan manzon Allah yana cin sahur sai ya kira sai ya ce ku zo kuma ku ci abinci ne mai albarka kaga ashe wannan ya nuna abincin sahur abinci ne mai albarka malamai sun kace lalle albarkar sahur bayyana take karara ga duk mai hankali yana iya fahimta albarkat albarkar sahur ba annabi da ya tabbatar da sahur abinci ne mai albarka ba to sai malamai sun kai bayani dangane da albarkokin da na taru cikin sahur na farko kaga in ka yi sahur ka yi biyayya ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai albarkar da ta wuce biyayya ga umarnin manzon da Allah ya turo ma albarka farko kenan albarka ta biyu sannan ka raya sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cin sahuru raya sunna ne sunna ne don haka in ka ci abincin sahur ka raya sunna albarka ce ko ba albarka ba ce sannan kuma abincin sahur yana taimaka ma ka ji karfin yin azumi saɓanin in baka ci sahur ba debo ranar da mutum ya yi saje ran na zai wahala ko sai ga tun karfe tar na safe ya laye an ga tambayin lafiya halan biyu ka ɗauka ya ce wallahi saje dai ni kaga ashe kenan yana daga cikin albarka abincin sahur taimaka ma mai azumi ya ji karfi gayi ne in baka azumi kayi cin abinci sau uku inda ga wadata ko a ci da safe a ci da rana a ci da marici cin abinci uku 3 square meals su ne normal cin abinci ga bil'adama ya yana zaune lafiya to amma ka gani saboda albarka ta yi da in ka yi karin kumallo in lokacin cin abincin ranar ka bai ci abinci bijin haka kamar an yi ma waso so cikin ciki ya ko kamar cikin ka wuta a ciki za ta kama in lokacin cin abincin rana ya baka ci ba amma saboda albarkar wannan abincin sai ya ishe ka tsawon yini in ka ci shi tun da jijjifi shi kenan da rana in lokacin breakfast ya baka cin komi in lokacin lunch ya baka cin komi kuma ya ishe ka har ce. irin yunwar da ke damun ka in baka ci abinci ba lokacin da baka ɗauki azumi ba in ka yi sahuru kana ɗauke da azumi sai Allah ya kare ka sababbiya albarkar wannan abinci sai ya shaka gudan yini wannan yawa ba za ta dame ka ba malamai sun ce wannan ya faru ne saboda albarkar da ga wannan abincin ina fatar kun fahimta ga sunan dai malamai dai sun lissafa dai albarkoki sannan akwai hadisi sahihi wanda imamu abu da ya fitar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce faslu ma baina siyamina wa a halil kitabi akalatus sahari bambanci tsakanin azumin mu musulmi da azumin ahlul kitabi shine cin sahur kaga ashe cin sahur yana cikin abin da ke bambanta azumin mu da na ahlul kitabi kaga babban albarka ko duk abin da zai bambanta mu da kafirai ya kaga albarka ne to cin sahur yana daga cikin abin da ke bambanta ba Allah ya faɗi yace an wajabta azumi har gare su ba يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب min الذين من قبلكم لعلكم تتقون كاغا شيء با gare mu dai an ka azumi ba hadda ahlul kitabi to ahlul kitabi suna azumi yahuda kirista amma su ga azumin su babu sahuru to sai annabi ya sunnanta ma al'ummatai abincin sahuru na fatar kun fahimta kuma daga cikin falalatai yana cikin abin da ke bambanta tsakanin azumin musulmi da azumin ahlul kitabi na fatar kun fahimta to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya umarni kuma cikin wani hadisi Ya ce ɗayanku ya yi sahuru ya tabbatar da in zai azumi ya yi sahuru walau an ya jira a jira'atan min alma'i ko da ko zai kwankwada kwagi guda na ruwa ko da zai kwankwada ruwa bai samu abin da zai sahur da shi ba babu hura babu kunu babu shayi babu tuwo ba wani abin sahuru sukan ruwa ba akwai su ko ina ba to ko da ruwa ka ɗauko ruwa ka sha ka tabbatar da dai ka ci wani abu wanda zai tsaya matsayin sahurinka ashe kenan sahur ya halatta koda da ruwa ina fatar kun fahimta abinci ne mai albarka sannan sunna ce kuma mai muhimmanci sunna ce mai karfi daga cikin sunnonin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta na azumi to kamar yadda annabi ya sunnanta ga buɗe baki a gaggauta to haka kuma annabi ya sunnanta shi kuma ga sahuru an so a jinkirta irin sahurin da 'yan boko ka yi makarancin nan boko ya saba musunna sai a tayar da mutane karfe ɗaya karfe biyu su yi sahur su su kwanta wannan ya saba musunna kamar yadda an kaso rana na faɗuwa kuna buɗe baki hakan ga kuma kuna gama sahur alfijir na kullowa haka an kaso ba a so wani dogon lokaci tsakanin ƙari sahurin ku da da alfijiri ba kamar yadda yake cikin hadisin zai dumna sabitin ya ce wata rana mun yi sahur tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na zo gidan manzon Allah mun kai sahur tare da shi sai an ka tambaye shi mi a tsakanin gama sahurin ku da tayar da sallah kun san ba da bullo alfijir aka tayar da sallah ba ko bayan alfijir ya bullo sannan a yi kira yan an yi kira sannan a yi raka'atan alfajari bayan an raka'atan sannan a gincira yan an gincira an huta sannan a zo a tayar da sallah to sai an ka tambaye me an gwargwadon nisan yan tabal din da a tsakanin gama sahurin ku da kai da annabi da a tayar da sallah sai ce gwargwadon abin da ake karanta aya hamsin na fatar kun fahimta ashe kenan za mu fahimci tsakanin gama sahurin su da alfijiri ya bullo babu dogon lokaci to haka an kaso a bar sahur sai can ƙarshen sa'a gab da alfijiri ya bullo sai a yi sahur na fatar kun fahimta to Allah shiryar da mu wannan hadisi muttafaqun alai Imam al-Bukhari da Muslim sun kado akan fitar da shi don haka ya ku musulmi ba wai ana sahur don maganin yunwa ba kawai yana dai daga cikin hikimomin sahur amma sahur babban manufatai shine raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma samun albarkan nan da annabi ya tabbatar ga wannan abincin don haka kawai wanda ya ce shi ba zai yi sahur ba don mai azumi ya yi kokari ya raya wannan sunna kuma ya tariya da musulmi ga samun wannan albarkan da Allah ya sa cikin wannan abincin wa an salman ibn amir ad-dabbi radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wa sallama qala idza aftara ahadukum falyaftir ala tamrin fa in lam yajid falyaftir ala ma'in fa innahu tahurun rawahu al-khamsa wa sahahu ibn khuzaimah wa ibn hibban wal hakim to shi kuma wannan hadisin an karɓo shi daga salman dan amir addabbe yarda allah tabbata gare shi annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala shi ko ya karɓo daga annabi tsira da amincin allah tabbata gare shi ya ce idza aftara ahadukum in ɗayan ku zai yi buɗe baki falle yaftar ala tamr ya buɗe baki da dabino asalin kalmar tamr busasshen dabino ya buɗe baki da dabino fa in lam yajid in bai samu da biyunun da zai bude baki ba falle yaftar alama in shi bude baki da ruwa su kan ruwa gidan kowa akwai su ko gidan kowa kuma kowa na da zarahin sayan ruwa to in bai samu da bino ba annabi dai da farko da bino ya recommending to in baka samu da bino ba sai kai amfani da ruwa me hikimar amfani da ruwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahu tahurun domin shi ruwa mai tsalaka kewa ne tahurun bi ma'ana mutahhirun mai tsalkakewa ne rawahul khamsa malamai biyan nan ruwaito shi wasu hahum na khuzaima wa ibn hibbana wal hakim da ibn khuzaima da ibn hibbana da Imam hakim duk sun inganta hadisin nan sun ce ingantacce ne amma tsakan da Allah ba ingantacce bane hadisi ne da ifi amma kun ga ma'ana ce dai tana da kyau ko sannan ko da wannan bai inganta ba to akwai dai wasu hadisai masu kama da shi da suka inganta wa'anda sun ka nuna annabi yana buɗin baki da dabino hmm? in bai samu dabino ba sai ya buɗe baki da ruwa to wannan hadisin da yana da ya inganta abin da yake karantar da mu Shi ne abin da ya kamata abin da annabi ya fi rekomendin ga al'umma ta su buɗe baki da su in sun ka zo buɗe baki ba annabi ya ce buɗe baki sunna ba ne don an ka zo buɗe baki me ya kamata mai buɗe baki ya fara buɗe baki da shi shi ne annabi ya ce da bino kaga wannan hadisin da bino ya zo alal itlaqi bai bambanta mana shin danyen da bino ko busashe ba ya dai ce tamru tamru in ya zo alal itlaqi ya ƙunshi duka amma ɗanyen da bino ana kira ne abat ɗanyen dabino ba yana nufin ɗanye wanda bai nuna ba ya nuna irin wannan lutaccen na wanda bai bushe ba su ne abat sannan in ya bushe to na ake kira ne a tamru <clears throat> na fatar kun fahimta to akwai hadisi wanda imamu ahmad da abu dawud suka fitar annabi sallallahu eh, ya ce kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallama yuftiru ala rutabat manzon allah ya zan yana buɗe baki da ɗanyen dabino ma'ana dabino wanda ba busasshe ba fa in lam yajid in bai samu danyen dabinon da zai bude baki ba fa yuftaru ala tamri sai ya bude baki da busasshen dabino irin wannan da ake samu kasuwa shine at tamr busasshen dabino irin wannan na cikin kwali lutaccen na wanda bai bushe ba to shine a rutaba danye to kaga yafi to sai in bai samai ba sai ya bude baki da busasshen dabino fa in lam yajid in bai samu busasshen dabinon ba fa fa yuftiru alal ma sai ya bude baki da ruwa koko ga wata ruwa ce fa ya hafi hathawacin min ma'in sai ya watsa wasu watsawa na ruwa ma'ana sai ya amfani da ruwa sai ya kwankwaɗi ruwa na fatar kun fahimta to waɗannan abubuwa guda biyu su ne annabi ya rekomendin ga al'umma ta su yi buɗe baki da su imam ibn qayyimul Jauziya jawziya cikin littafi ne zadul ma'ad ya kawo hikimomin buɗe baki da dabino da kuma hikimomin buɗe baki da ruwa su ne mai sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗebo yasa cikin littafi ne na manta ya kamata a ce an sake buga sifatu saumin nabi don an daɗe babu shi yanzu ya ƙare ko kun san na fassara sifatu saumin nabi da hausa kuma an buga shi yana tsammanin 2007 shekara ta 2007 to yanzu dai ya ƙare ya kamata a ce bana an buga shi zai taimaka ma mutane musamman waɗanda ba hujjar larabci amma na mace har ga azumi ya to yanzu ko bai buguwa kafin azumi sai dai waɗanda an da tsohon bugu sai su ɗauko ya kamata lokaci-lokaci sai a rinka buga littafi domin a yi updating ɗinai na fatar kun fahimta to ibn al-qayyim yace hikimar buɗe baki da dabino <clears throat> shine rayuwa ta bil adama Allah ya sanya mata son abu mai zaki ba yana daga cikin ɗabi'un manzon Allah ba son abu mai zaki annabi yana son abu mai zaki har gobe larabawa kuma suna son abu mai zaki kusan komi na laraba zaki gare shi sukari yan an ka kawo ma shayi irin sukarin da za ka sawa ga shayin nan balarabe kila yana sa uku dinai suna son sukari sosai suna son abu mai zaki to sun gado ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ibnu qayyim al-jawzi ya ce rayuwar bil adama an sa mata son abu mai zaki sannan in mutum yayi azumi ba yayi losing din weight ba ya rasa nauyi saboda rashin cin abinci jini na ya rage ba abincin nan da haka ci Allah ka narkewa ya mai sai jini ko wanda ke amfani ke sakiletin ga jikinka to sababiyar rashin cin abinci jinin mutum ya rage daga cikin abin da ake ƙara jini da shi shine abu mai zaƙi kamar glucose ba yana cikin abin da ha ƙara jini ba glucose yana zaƙi ko ba da yana da zaƙi kaga duk abu mai zaƙi akwai glucose ciki nai wanda yake yana ƙara jini don haka dabino kuma kaga yana da zaƙi kuma zaƙin dabino ya fi zaƙin suga domin zaƙin suga is artificial is man-made mutum ya yi suga ya sa ta zaƙin amma zaƙin da bino zaƙi ne na abin na ubangiji Allah ya sa mai zaƙin ina fatar kun fahimta don haka yanzu in ka ce ka yi amfani da suga kila ga shayanka ko ga kununka yana yawa ko sugan nan ta yi kaɗan ko kuma ta yi yawa saɓanin da bino ubangiji rabbul arshil azim wanda alhakim mafi hikima gwani ga aiki ne to shi ya samu da binon nan zaƙi don haka zaƙin da bino bai yi kaɗan ba kun bai yawa ba shi yasa kaga zaƙin suga wanda ya faye ma suga wagga suga wanda mutum ya yi in ka shige mata sai ta cuta ma tana sa bilhaziya tana sami tana sami amma sabanin dabino har yanzu ba wani likitan da ya taba isgilin cewa dabino na cutarwa amma likitan duk duniya shugaban likitocin duniya manzon Allah ya tabbatar da dabino magani ne na fatar kun fahimta to shi ne sai ibn al-qayyim ya ce sababiyar wannan zaƙi da ubangiji ya sa cikin dabino wannan zaƙin yana taimaka maka ga replacing ɗin jinin da ka yi losing weight ɗin da ka yi losing wannan zaƙi wanda adda glucose ciki ne yana taimaka maka ga mai doma da jininka ina fatar kun fahimta sannan shi kuma ruwa al'adar bil'adama an bil bil'adama in ta bata ci abinci bata sha samu ruwan da ta sha ba to za ta bushe wani abu na bushewa zai kama an bil adama da hanji nai to maimakon ka samu abu mai zafi kaga an takka tana neman wani abu wanda zai sanyaya mata kuma mai ruwa shi yasa annabi ya ce ka sha ruwa in ka sha ruwa hanjin nan da sun ka mirɗe sababi yunwa to za su buɗe ma hanjin cikin ruwan sanyi sannan an ta ita ma ta bushe sababiyar rashin cin abinci da rashin shan ruwa in ka sha ruwa ruwan nan zai taimaka maka sai ya mai da anta ta kama functioning kamar yadda ya kamata na fatar kun fahimta in dai kun diba ya kawo dai daluluwa masu yawa da inda amfanin da bino ga jikin bil'adama da kuma amfanin ruwa ga bil'adama to kaga ashe wannan kenan sai mu ce manzon Allah likita ne manzon Allah ya san da wannan na fatar kun fahimta shi yasa ya rekomenda amma yanzu mutum ya yi ni da yunwa kila ma ga lokaci mai zafi kuma ana buɗe baki sai an haka ma kunu mai zafi ko shayi mai zafi ka sha to kaga akwai matsala ga yunwa da ka yi ni da ita sannan ga yunwa kunu akwai every possibility wata rashin lafiya ta kama ka amma abin da ya kamata sai ka ci da dabino ka sha ruwa in ka sha ruwa yanzu ba komai ya koma normal sai a ta yi sallah yan an ka yi sallah an ka dawo to lokacin nan ka sha kunu ka sha shayi ka sha hura ka sha duk abin da aka sha ka ci duk abin da aka ci yanzu wurin ya koma normal na fatar kun fahimta to a takaice dai wannan hadisin annabi ne mana recommend abin da ya kamata mu bude baki da shi sai malamai sun ka ce amma wannan <clears throat> kamar shawara ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke ba masu azumi wannan in ka yi buɗe baki da wani abu wanda ba dabino ba ko ruwa ka yi laifi babu laifi iyaka dai waɗannan saboda muhimmancin su ga jikin bil'adama annabi sallallahu alaihi wasallama ya recommend din su sai dai hadisin kuma da ifi ne wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala <clears throat> naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anil wisali فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل قال وأيكم مثلي إني أبيت يتئمني ربي ويسقيني فلما أبو أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا متفق عليه wannan hadisai an karɓo shi daga abu huraira yarda Allah tabbata gare shi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ha'anil wasali ya yi hani daga tazarce tazarce na azumi me tazarce yan an ka zo yamma ta sai a buɗin baki a ƙi budin baki gobe da jijjifi kuma a ƙi sahur sai a zarce shine tazarce me suna ne da hausa yan zagege to yayi sai me kuma ko ka ce ta zarce ko ka ce zagege ga azumi ko me eh ta miƙe a ta miƙe yan siyasa ka ta miƙe eh saɓi zarce to to ga wata kuma saɓi zarce wannan hausa ina ce <laughs> ba dai ta sokoto ba ce kam sokoto ta saɓi zarce zaria to to saɓi zarce kaga suna uku kenan ko ko ta zarce ko zagege ko saɓi zarce wannan duk suna na yana sunansa ne na fatar kun fahimta ma'anar misali saɓi zarce ko ta zarce ko zagege shine yanzu ba annabi ya sunanta ma al'umma ta buɗe baki ba in yamma yi to in yamma sai a ƙi buɗe baki sai a zarce gobe in za a ɗauka azumin gobe kuma sai a ƙi yin sahuru sai a zarce sai a yi kwanuka kwana biyu ko kwana uku ko kwana biyar akwai mai iya kwana goma sha biyar hakanan da zarce kwarai kuwa kai ma cikin sahabbai akwai wanda ta zarce na kwana goma sha biyar ko ni ana ta zarcin kwana takwas amma ni ina shan ruwa <laughs> na taɓa kwana takwas ruwa ɗaya nika sha hmm? an tsare na gidan yara kuma an hana bin abinci ta matafi ya ce abu hurara ya ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anil wisali manzon allah ya yi hani daga zarce? wato sadar da azumi a ƙiyan buɗe baki a ƙiyan sahura eh, sai a zarce faƙala rajulun minal musulmi ne sai wani mutum da cikin musulmi ya ce fa'in naka ya ta wasu to ai kai manzon Allah kana ta zarcin kaga shi manzon Allah na yi ganin yana yi sai sahabbai sun ko sun kai koyi da shi su ma sun ka kama sai annabi ce a ku bari wannan wani irin hani ne annabi ya musu hani ne na tausayawa ba hani ne na haramci ba domin da hani ne na haramci to sahabban manzon Allah irin yadda mun ka san su ga da'a biyayya ga manzon Allah ba zai yi annabi hana su abu kuma su aikata ba to shi ne sai saboda tausayi kun san akwai wahala kam a ce babu buɗe baki babu sahur mutum ya zarce to saboda tausayinsu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su ya ce su bari sai wani da cikin musulmi ce to ai kai manzon Allah kana yi kala sai annabi ya ce wa ayyukum mithli to cikin kuwa aka mata wane ne kamata In ni abitu ni ina kwana yut'imu ni rabbi wa ni ubangiji na yana ciyar da ni kuma yana shayar da ni in bancin manzo Allah akwai wanda a haka nan akwai wanda Allah ka ciyarwa ba tare da ya ci abinci ba babu to amma shi manzon Allah ya ce yana kwana Allah na ciyar da shi ya shayar da shi to sai malamai sun kai kara ma junansu sani wani irin ciyarwa ciyarwa wannan na abinci ordinary abinci in kun ce eh to in annabi ya ci abinci ashe bai yi wasali ba in Allah ya bashi abinci ya ce ya yi wasali a bai zan mai wasali ba tunda abin da an wasali shine azarce da azumi babu cin abin babu bude baki babu sahuru don haka in Allah ya ci sai ci na hakika ne to bai zan mai wasali ba kaga nan mun ka gano ashe kenan ba abinci ne irin wannan ba sai wasu malamai sun ka ce abincin aljanna ne Allah ka bashi abincin aljanna bai kada azumi mun ka ce to abinci kan kowane iri ne inda an ci shi azumi ya kare don haka ita ma bata yi ba sai wasu sun ka ce a ma'ana Allah na sanya mai karfi irin karfin wanda ya ci abinci ko ya sha abin sha wannan ra'ayi shi ne mafi kyawu na fatar kun fa duk da yake akwai na uku kafin wannan ra'ayi na uku sun ka ce a'a kun san wanda ya shagala da ambaton Allah wanda ya zurfafa wurin ambaton Allah yannu ta cikin ambaton Allah to ambaton Allah nan zai shagalta sai daga cin abinci wasu sun kawo wannan amma dai abin da ya fi kyau shine a bartana akan Allah na sanya mai ƙarfi sai ya ji kamar ya ci abinci kamar ya sha abin sha don haka yunwa ta azumi ba za ta wahal da shi ba wannan kuma khususiyya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ba manzon Allah ba duk wani bil adam dole ya ci abinci ya sha abin sha shi ko al'adar abinci ko wacce shi an ka samu yan rubuta dole kuma ka fitar da shi na fatar kun fahimta to to sai manzon Allah da ya hana su sun ka ce to ai kai kana yi yace cikin ku wane ne iri na inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini ina kwana ubangiji na yana ciyar da ni kuma yana shayar da ni ma'ana yana sanya min karfi irin karfi wanda ya ci abinci ko ya sha abin sha falamma abau an yi yantahu an lusali da sun ka ƙi su hannu daga wisali ƙarshe dai ba su bari ba kaga shi ya nuna mana cewa hannun nan ba na haramci ba ne domin sanin da mun kawa sahabbai mutane masu ɗa'a gwargwaron ƙoƙarin su ga biyar umarnin manzon Allah nisantar abin da manzon Allah ya hana to inda wannan hanni ne na haramci lalle da sun hannu to shine mai rawaito hadisin shi abura ya ce falamma abau an yantahu anil wisal lokacin da sun kaki daga su hannu daga wisali wasu labihim yawon sai annabi ce to shikenan ku zo mai ku bari in nuna muku bambancin mu cewa ba ɗaya muke ba sai ce ku zo mu yi sai ya yi wisali da su eh, wata rana kaga wannan kuma cewa annabi ya jawo su an yi wisali kaga yanzu wannan da izinin annabi kuma da yadda annabi da sanin annabi an kai ko wasu labihim yawon sai manzon Allah ya tazarce da su ya yi sabi zarce da su wata rana thumma yawman sannan ya sake yini na biyu kuma an ka sake sabe zarce dai an ka wuce thumma ra'aw hilala yini na uku sai an haga jaririn wata yace kun yi arziki da ba a ganshi ba sai mu wuce ku da kanku ku gajiya ku zo ku ci abinci ku san ba ɗaya muke ba ina fatar kun fahimta to yanzu da wisali haramun ne manzon Allah na jin su zuwa aikata haramun kuma tare da shi a ba zai yiwu ba to shi yasa malamai sun ka ce wannan hani hani ne na tausayawa kawai ba hani ne na haramci ba ina fatar kun fahimta akwai hani wanda saba mai ba sabo ba ne yanzu misali sai a buɗe kofa mun gama karatu mu zo wucewa sai wani ya ce a karama kallah bismillah sai in ce a wuce mana ya ce a bismillah a karama kallah sai ya kiya ya saba min kaga ba saba na ba kiyawa ce ta mi ta girmamawa girmamawa ce in fara wucewa tun ni an malami ne kafin shi ya wuce to iri ne ne wannan kaga dama sun fahimci hannun ba na haramci ba ne bai shafi shari'a bai shafi ibada ba a hanni ne na tausayawa tausansu yake gani ya san akwai wahala matsananciyar wahala ga misali to bai san kuma duk abin da ke wahal da su kamar yadda qur'ani ya ce eh, abin ga eh, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahimun na fatar kun fahimta to shine da sun kaƙi daga hannuwa ga misali sai ya sadar da su wane ne sun ma yawan sannan wane ne kuma an ka sake zarcewa yi ne na biyu sun mara lal sannan yi ne na uku sai sun haga wata faƙala sai manzon Allah ya ce musu lauta akharal hilalu da jinjirin watan yayi jinkirin fitowa lazittukum lalle da na ƙara muku da na ƙara zarcewa muna nan dai hakku da kanku ka gajiya dole ku ku ci abinci kusan ba ɗaya muke ba ina fatar kun fahimta shine sai marwacin hadisin ya ce kalmuna lahum annabi yana kamar mai hana su hina abu an tuhu lokacin da sun haƙi hannuwa abinda a tankil asalin kalmar tankil azabtarwa amma nan ba za mu ce annabi na azabtar da su ba to daga cikin fassarorin tankil kuma tana da ma'ana attarku to za a fassara ta da attarku ina fatar kun fahimta kalmuna kili lahun kamar annabi na kokarin hana su sa su su bari shi na abau lokacin da sun haƙi hanyar tuhu su hannu kaga annabi ya yi musu haka ne ya ce to bismillah yanzu ta zarce din sai an ka zarce yini guda an ka zarce yini na biyu yini na uku sai an haga wata ya ce kun yi arziki da wata ya yi jinkirin fitowa lalle da na kara muku kwanuka don kusan ba ɗaya muke ba ina fatar kun fahimta muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim sun kadu akan fitar da wannan hadisi kaga wannan hadisi na nuna mana me na nuna mana kamar yadda wasu malamai sun kace karhancin wasali wasali makaruhi ne amma dai ba haram ba wannan hani ba na haramci ba ne tsololowa sai a ɗauke shi na karhanci wasu ma sun ce ba ma hani ne na karhanci ba hani ne na tanzihi ina fatar kun fahimta annabi ya hane su ne saboda su kubuta saboda wahalar da akwai tausayi annabi ya tausaya musu ne shi yasa ya hana su amma ba hani ne wanda ya shafi ibadar ba sannan na biyu abinda muke iya fahimta dangane da wannan hadisi ashe kenan umarni da hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba duka darajar su daya ba in an ka ce annabi ya yi umarni da kaza ba duk umarnin annabi darajar su daya ba akwai umarni na wajabci akwai umarni na mustahabbanci hakan ga hani shi ma ba da an ce annabi ya hana abu duk abin da annabi ya hana a haram ba a'a akwai hani na haramci akwai hani na karhanci akwai ma na hayu tanzihin asali ne hannun girma ne bai ma kai laifin girma ne girman laifi ne bai ma kai ga karahiya ba an hane su ne domin tsalkaka daga laifi asalin abin ba laifi ba ne amma kila yana iya zama tsane ga aikata laifi to sai annabi ya hane su shi shi ne na hayu tanzihin misali hani da yana haramci kowa ya sani kamar inda annabi ya hana zina annabi ya hana giba annabi ya hana kaza waɗannan kowa san haram ne ko hmm? hakan ga kuma kwanaki cikin kitabul jana'iz na wannan littafin mun karanta hadisin ummu atiya tace nuhina an ittiba'il jana'iz wallam yuzam alaina an hane mu daga biyar gawa mu mata an hane mu bi gawa mu mata rakiya zuwa makabarta ba sunna bace har annabi ya faɗi fallalarta wanda ya raki ga zuwa makabarta yana lada kamar girman dutsen uhudu to ashe kenan wannan sunna ta banta ga maza sai ummu atiya tace mu mata an hane mu daga rakiyar ga zuwa makabarta sai ta ce wallam uzam alaina amma ba a girmama hannun gare mu ba ashe kenan ba hani ne na haramci ba to wani irin hani kaga hani na karhanci ina fatar kun fahimta hani na karhanci to sai na hayu tanzihin shi ko na tsalkaka wanda girma ne bai ma kai ga karahiya ba shi kuma kaga kamar irin wannan hanin ba ya hane su daga misali ba banci ne kuma da akwai wani hadisi can annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ce iyyakum wal julus ala turaqati qalu ya rasulullahi ma lana buddu min majalisina natahaddatha fiha qala fa idza abaytum fa tut tariqa haqqahu annabi yace ka shedan ku lafazin ka shedan ku yana amfani na hani ne ko na umarni hani ne ka shedan ku daga zama bisa tituna zama bisa titi ka shedin ku kalu sai sun kace ya rasulullah ya manzon Allah malana malana buddun min majalisuna ba mu da makawa ga majalisun mu ainihin ne wurin zaman mu kun ba za mu bari ba yanzu manzon Allah na hana sahabbai irin yadda mun ka san sahabbai da da'a ga annabi ya hana su abu su kiya ka gani amma sai sun kace ba za mu bari ba malana buddun min majalisuna ba mu da makawa daga wuraren zaman nan namu kala sai manzon Allah ya ce to fa'iza idza abaitum in kun ki ɗari ka haƙahu to in dai ya zan dole sai kun zana bis titunan to ku ba hanya haƙƙinta kaga wannan hani wani irin hani ne hani ne na tanzihi bai ma kai ga karahiya ba domin yadda mun ka san sahabbai ga taka tsantsan ga biyar umarnin manzon Allah annabi ba zai hana su abu ko da hani ne na karhanci kuma su ce ba za mu bari ba kaga hani ne ashe asalin zama bisa tito nan ba laifi ba ne amma yana zama sababi ya aikata laifi to shi sai annabi ya hane su to kaga haka hani yake akwai hani na haramci akwai na karhanci akwai na hayo tanzihin muna fahimtar haka dangane da wannan hadisin don ga su ya hana su misali sun kibari kuma da sun Kibari ya yace to ku zo mu ta yi kaga inda haram ne ko makaruyi annabi na kiran su a zo a aikata laifi a saka ma Allah kuma da yarda tai kaga ba zai ba ashe kenan dama hani ne na tausayi kawai to Allah ya shiryar da mu sannan kuma cikin hadisin muna fahimtar ashe kenan akwai abubuwan da sun keɓanta ga manzon Allah Wisali yanzu sunnar manzon Allah ce kawai ina fatar kun fahimta kaga shi ai bai daina ba tunda Allah na sanya mai karfi irin ta wanda ya ci abinci kuma ya sha abin sha amma mu garin misali ba sunna bane da dai sauran abubuwan dai da muke iya fahimta ga hadisin sannan kuma in ana son a karantar da mutum abin da yake alkhairi gare ya ki fahimta ya halatta sai a bi mai hanya wadda take akwai wahala gare ta don a nuna mai abin nan da aka son yayi da annabi ya hana su misali sun ka ce to ai kai kana yi da kai muke koyi ce to ai ni ba ɗaya muke ba Allah yana sa ya min karfin wanda ya ci ya sha da ba su bari ba don ya nuna musu cewa ba ɗaya suke ba sai ce to a zo a yi misali kaga yanzu ba ya Allah su bisa ga abin da akwai wahala gare shi ba don me yi misalin da su don ya nuna musu cewa ba ɗaya muke ba ina fatar kun fahimta to Allah ya shiryar da mu muttafaqun alayhi wannan hadisin Imamul bukhari da Muslim sun kadu akan fitar da shi wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama man lam yada qawla zuri wal amala bihi wal jahala falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu huwa sharabahu rawahu al bukhari wa abu dawud wal lafdh shi ma wannan hadisin an karɓo shi daga sahabin da ya ruwaito na dazu abu hurairah kenan yarda Allah tabbata gare shi ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce mallam ya da ƙaular zori duk wanda bai bar maganar ƙarya ba ita ce ƙaular zor zor asalin kalmar zor daga ina an ka tsagota daga kalmar al'azwirari al'azwirar me ma'ana azwirar al'inhirafu karkacewa na fatar kun fahimta karkacewa ashe kenan ƙaulu zur huwa kullu ƙaulin ma'ilan an haqi duk maganar ta karkace daga gaskiya ita ce zur ba wai sai ƙarya mafi yawa an fi fassara ta da karya. amma zur ba ta tsaya ga karya ba duk maganar da ta karkace ma gaskiya ta zan zur kaga ƙarya zur ce giba zur ce annamimanci zur ne sai me kuma Eh, zagi ma dalla zagi zurne Ai ban ta mutum ba bisa haƙƙi na shari'a ba zurne waɗannan duk sun karkace daga abin da a gaskiya ya ko duk magana wadda ta karkace ƙazafi yawwa ƙazafi zurne kaga duk sun shigo cikin ƙaunar zur kamar yadda Allah ka cewa buwar rijsa min al-awthani da qawla zur ku nisanci ƙazamta ta gumaka gumaka ƙazamta ne ku nisanci wannan ƙazamta ta gumaka sannan ku nisanci magana ta zor duk magana ta karkace daga gaskiya ina fatar kun fahimta to shine annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ya ce mallame da qaulaz zur duk wanda bai bar magana magana ta zur magana wadda ta karkace daga shari'a wal amala bihi da kuma aiki da magana zor wal jahala da jahilci menene jahilci anan ba rashin ilimi ba jahilci anan shine wauta wauta shine jahilci a safahu wauta na fatar kun fahimta da kuma wauta abubuwa na wauta to duk wanda bai bar su ba falisa lillahi hajatun babu bukata ga Allah fi an ya da huwa sharaba huwa ga barcin abinci nai da barcin abin sha nai kamar ga ne manzon Allah ke yi mai ya ci gaba da cin abinci ne mana barin cin abincin da ya baya da wani amfani tun da baya da lada rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisin wa abu dawud da abu dawud da lafzul lahu kuma lafazin na abu dawud ne to kaga wannan hadisi hadisi ne sahihi me yake karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu ashe azumi ba wai an shar'anta shi daga kamewa ga cin abinci da shan abin sha da jima'i ba kawai a'a duk wani ta magana da wani aiki wanda ya saba shari'a to yana daga cikin abin da an ci mai azumi ya kame da gare shi maganar zor aiki da magana zor ko da ba kai ka faɗi ba faɗin ta laifi ne sannan wani ya faɗi ka yi aiki da ita laifi ne sannan duk magana wadda a ta wauta ko aiki na wauta menene aiki na wauta abin da ya saba shari'a mun karanto kitabul iman in kuna tunowa ma ta kace mai tsakanin abu zarrin algifari da wani sahabi dan uwansa sai abu zarrin ya zage shi da uwa ta ya zage wancan sahabin ya aibanta shi da uwa ta an ce uwar wancan sahabi koyanga ce zai cika da dan sadaka dan koyanga sai ya aibanta shi labari ya kai ga manzon Allah manzon Allah ya ce ma abu zarrin ka aibanta shi da uwa ta ya ce a ah, taba ne yayi ya ce an tamru'un fika jahiliya ka kai mutum kake akwai jahiliya cikin ka me jahiliya anan kaga ba jahilci ba don ba za ka ce ma Abu Zarna al jahili ba ko cikin sahabban manzon Allah Abu Zarna al yana cikin masu ilimi na sahabbai don haka ashe jahilci anan da annabi ya ce mai akwai jahiliya ma'ana wauta akwai wauta wanga abu da kai ya saba ma shari'a ina fatar kun fahimta to shine ma wani mawaki ke cewa Allah la yajhalan ahadun alaina fanna jahala fauka jahalil jahilina kawai wanda ya muna wauta domin in mutum ya yi muna wauta sai mu yi mai wallahi hido da ya yi muna <laughs> eh? eh to kware kuwa to da <laughs> fanna jahala fauka jahalil jahilina sai mu yi mai wauta sama da wanda ya muna kenan sai mu yi overreacting mucho da ya yi kaga jahilci anan wauta kamar yadda annabi musa ke cewa lokacin da sun ka ce da sun ka zo ya roƙan musu allah ya bayyana musu wanda ya kisan kai sai ce allah ya ce ku samu kaza sai sun ka ce abin ga eh, yanzu don mun ce ka roƙa mana allah izgili haka ya muna ya ce a billahi an akuna minal jahilina. menene jahilina anan ba cikin jahilai marasa ilimi ba a cikin wawaye don izgili da addini wauta ce to shi ne manzon Allah ya ce mallame da qawla zur duk wanda bai ban magana wadda ta saba ma shari'a ba ta karkace ma gaskiya ba wal amala bi da kuma aiki da magana ta karkace ma gaskiya wal jahala kuma bai bawwata wauta wadda ta saba ma shari'a ba to falaysa lillahi hajatun Allah baya da bukata fi an yada ta'amu ga yaba abinci ne wa Rabu da abin sha ne me wannan hadisin ke karantarwa yana karantar da mu ashe kenan ka'ida ce in dai kana azumi ne don neman yadda Allah in kana son Allah ta baraka wa ta'ala ya karɓar ma'azumin ka dole ka kame kanka daga faɗin duk abin da ka sayan sa shari'a dole ka kama gaɓuɓuwan ka daga aikata duk abin da ya sa shari'a ba wai kamewa daga ci da sha da jima'i kawai ba dole ka kame magana ƙarya ƙazafi ah, sauran giba abubuwa rantsuwar kafa duk dai abin magana da ka san ta sa shari'a da aikin da ka san ya sa shari'a kame kanka to sai malamai sun ka ce to in mutum ya aikata waɗannan yanzu ba annabi ya ce wanda bai bari ba Allah bai da bukata ga ba abinci ne da abin shanai me wannan ke karantarwa sai wasu sun ka ce wannan na nuna ashe kenan duk wanda ke azumi yana giba ko yana abubuwan nan sa'an shari'a azumi ya lalace haka yi ko ba haka yake ba azumi ya lalace sai wasu sun ka ce a'a wannan hadisi ba yana nuna azumin ya lalace ba yana nuna da ladar azumin ta samu tangarda azumin ya samu tangarda ba zai samu lada ba wurin Allah sun ka ce domin akwai ƙa'ida ga mammiya wadda ke cewa duk laifi wanda yake laifi ne aman laifi ne ga mamme ko cikin ibadar nan ko ba cikin ibada ba wannan laifi laifi ne to in ka aikata wannan laifi cikin ibada to wannan bai lalata ibada ba laifin da ke lalata ibada sai laifin da dama ya ke ɓanta ga wannan ibada misali magana laifi ce ko ba laifi bace ga musulmi magana laifi ce ba laifi bace ya halatta mai magana ko amma magana cikin sallah ta halatta bata halatta ba madalla to kaga sai wanda ya yi magana cikin sallah inda ba ta gyaran sallah ba me hukuncin sa kaga sallah ta lalace na fatar kun fahimta saboda mi saboda magana ka gani magana ba laifi ba ce illa cikin sallah cikin sallah ɗaya an ka hana laifi eh cikin sallah ɗaya an ka hana magana he amma magana wajen sallah ba laifi ba ce to irin wannan to in ka aikata wannan laifi na yin magana cikin sallah sallah ta lalace amma sata yanzu mutum ya yi sata kila wani aji hansa ɗita ya angaje ya sai ka ɗauke kaɗa aljihu ka yi sata ko ba ka yi ba mutum sata cikin sallah ɗaya an ka hana sata da cikin sallah da wajen sata duka sata haramci da cikin sallah da wajen sallah duka sata haramci ba haka nace ba sata haramce ko kana cikin sallah ko kana wajen sallah Allah ya haramta sata to ashe tun da sata ba laifinta ba ya keɓanta ga cikin sallah ba in mai sallah ya yi sata ashe satan nan bata lalata mai sallah ba kaga mai lahalar ya yi daidai da ya ce sata cikin sallah ba ta ɓata sallah